idan kai magana wadda ta danganci ta'addanci bisa la'akari da hukuma ko gwamnati wato abubuwa ne waɗanda mutum ko ƙungiya za su aikata domin tada zaune tsaye game da abin da ya danganci walwalar jama'a game da abin da ya danganci salwantar rayuka ko game da abin da ya danganci hasara dukiya a cikin yanayi irin musamman na ɗaukar makami ko wani da fin karfi wanda ya wuce kima ta fuskar amfani da wasu abubuwa da ke iya ja salwantar rayuka hasara dukiya da abubuwa makamantansu ko kuma kin amincewa da kin da'a ga doka ta ƙasa idan an sharɗanta ta wato hito na hito da dokoki na ƙasa da abubuwa makamantansu to idan ka auna ainihin abubuwan da ke gudana bisa la'akari da ita wannan kungiya ta IMN Uh, na farko dai kamar da ka sani ba hasarar rayuka kawai kadai aka samu ba an haɗa da hasarar rayukan ma'aikata irin na tsaro. Wannan bugu da ƙari ne akan ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci ainihin walwalar jama'a ta huskar abin da ya danganci kai kawansu da neman abincinsu ta huskar halal da abubuwa makamantansu. To idan aka samu barazana wadda ta danganci walwalar jama'a, aka samu hasarar rayuka na ainihin ma'aikatan tsaro da ainihin mutane masu neman halal ɗinsu. da kuma kin da'a game da umarni na gwamnati ko kuma kin amincewa da haƙƙin gwamnati na ta bada umarni domin kwanciya hankali da limana. Dukkan shika-shikan da ake nema na abin da ya danganci ta'addanci sun haddasu. Kuma a cikin irin wannan yanayi, kotu tana da dama da haƙƙi na ganin da cewa ainihin an ɗauki matakai na haramta ta mu'amalar ƙungiya ko kuma wani mutum wanda ke kawo barazana makamanciyar wannan game da kwanciyar hankali da limana al'umma musamman la'akari da cewa ainihin idan ka auna Najeriya, Najeriya ce kasa ce wacce da akalla eh, yawan jama'a da zai kai miliyan ɗari da tamanin. To idan ka kaddarta cewa ma kai ka kai yawan al'umman ka ya kai mutum miliyan ɗaya, suka ce ba za su bari mutum miliyan ɗari da tamanin su samu kwanciyar hankali da limana ba. Ina ganin duk shika-shikan ta'addanci sun tabbata. Idan kana faɗan haka ai a ƴan kwanakin baya ko shekarun baya akwai ƙungiyoyi wanda suke na tada zaune tsaye musamman a kudanci waɗanda suke ta ainihin hana yadda ake ainihin ciro arzikin ƙasa ma amma kuma ba a sa wannan ƙungiya ta shiga cikin ƙungiyar 'yan ta'adda ba. Ta ya za a ga cewar kuma wannan an sa ta cikin eh, ƙungiyar 'yan ta'adda? Amma idan ka lura ah, dokta kamin yanzu akwai kungiya makamanciyar ta IPOP ita ma daga kudancin Najeriya da ta ɗauki matakai makamancin waɗannan na unhwani da makamai da fin karfi da ta da zaune tsaye ita ma an haramta ta. Saboda haka ba shawara ba ce da ke da nasaba da ainihin yanki ko abin da ya danga ko wani abu makamancin haka nan. Shawara ce da ke da nasaba da ainihin kawo barazana game da abin da ya danganci kwanciyar hankali da limana da ta da zaune tsaye akan abin da ya danganci kwanciyar hankalin 'yan Najeriya. saboda haka ba a tun da kamin yanzu an ɗauki wani mataki wanda ya haramta wata ƙungiya wadda ta ɗauki mataki makamancin wannan ta huta unwani da ƙarfi da makamai domin kasalwantar rai. To ya tabbatar ma da cewa ba shawara ba ce da ke da nasaba da yanki ko da al'umma shawara ce wadda ke da nasaba da tada zaune tsaye wato ke da nasaba da shika-shikan kawo barazana game da wanzuwar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya da kuma ƙin ɗa'a ga dokokin ta halattattu. zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban najeriya